Welcome today. Sunana suna na Blessing Kure daga Kaduna State, Nigeria. Ni voice over actor ce. Tura min sako yanzu, mu fara aiki akan scripts ɗinka. Sai an jima. Ga wata sabuwar shafin yanar gizo na sadarwa da Niger Tent ya samar muku. Wannan shine irin shi na farko a Najeriya. Za ku iya haduwa da abokanku na da, ko kuma kulla sabbin abokantaka, har ma da dama don ku tallata hajojinku. Maraba zuwa sabon shekara, a wanga shekara da ya wuce na koyi wa in baka busa kakakinka ba, zai yi tata. La la la ina musan nan ne wai. Did I not tell you to wash the car since morning? Wait, what is wrong with you dan Allah? In na yi magana, za ku ce na cika magana. I talk too much. That's what you're going to say. To, bayan ka ware yankunna da ke da mafi karancin yawan waɗanda aka yi wa rigakafi. Tsananta bincike don fahimtar abin da ya sa matsalar. sannan ka aiwatar da kyawawan hanyoyin warwarewa da suka fi kamata. A lokacin bukatanmu, ke da waɗanda suka zo kafin ke, kun cece 'yan daura daga hadari da mugunta. Muna roko ki yi mana yadda kika yi musu, ki ji kiran mata kamar ke. Muna bukatar taimakonki da gaggawa. Na samu haduwa da 'yar uwata. Ita ma aka kama ta. daga baya ta samu damar tsirewa. A ƙarshe, Allah ya sa muka hadu da mahaifiyata. Na ga tsananin tashin hankali. Yayin da na rufe idanuwana, sai in rinka tunani da baya. Sannan sai in ji kaman ina son bisa ne. Sannu, sunana Aisha kuma ni ce mai fasara muku a yau. Zan maimaita komai da ana cewa cikin mutum na farko, namiji, kaka, iyali, ja, ruwan kwai, baki, kafa, tafin kafa.